salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man intada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الدليل الثاني دليلي wato daga cikin sunna uh, a sunna a wato sunna tarihin sunna lokacin tarihin sunna ga lugar larabci nam a sunna lokacin a tariƙa wato sunna ga lugar larabci shine a tariƙa hanya mahmuda au gairi mahmuda shin hanyar nan abin yabo ne ko ba abin yabo ba an gani shine ma'anar sunna hanya abin yabo ko hanya ba abin yabo ba Ya dullo alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam wato maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuni a gare shi man sanna fil islam sunnatan sunnatan hasana duk wanda ya kama wata hanya an gane ko kuma duk wanda ya nuna wata hanya a cikin musulunci hanya mai kyau falahu ajruha yana da ladanta wa ajru man amila biha ladan duk wanda ya aiki da ita bayan sa idan mutum ya nuna ma wani hanya ko shi ya kama wata hanya hanyar nan mai kyau an gane ko to yana da ladan da da kuma ladan wanda ya aiki da ita har tashin kiyama in ka ga wani mutum yana kan kafirci sai ka nuna masa hanya zuwa ga musulunci ko ka ga wani mutum na kan bid'a sai ka nuna mai hanya zuwa ga sunna ko ka ga wani mutum na cikin sabon Allah sai ka nuna mai hanya zuwa ga biyayya ga Allah to kana da lada da kuma ladan shi wannan wanda ka shirya din yayi aiki da shi an gane wannan ko to yana da lada duk wanda ya aiki da ita bayan sa min gairi an kusa shay'an min ujurihi ba tare da an gane min gairi an kusa na wajen yake min gairi an kusa shay'un min ujurihim ba tare da wani abu na ladan su ya tauye ba ba tare da wani abu na ladan su ya tauye ba wato kowa za a bashi ladan shi wato kai da ka nuna masa hanya da kuma shi shi da ya aikata wannan aiki in za a bashi lada ɗari to kai da ka nuna mai hanya kai ma za a baka ɗari kuma ba wai an yanki wani abu daga cikin ladan shi bane an rage mai an baka a balantana ya yi baki ciki ko ke to ai ni na wahala kuma an bawa ne kowa kai an baka ladan ka ne cikakke shi ma an bashi nasu cikakke an fahimci wannan ومن سن في الإسلام سنة سنة سيئة كما duk wanda ya nuna mummunan hanya kana alai wizruha eh wanda wanda ya nuna ma wani mutum mummunan hanya a cikin musulunci to ya kasance yana da ladanta wa wizru man amila biha min ba'd a yana da zanubin ta da kuma zanubin wanda ya aiki da wannan abun bayan sa min gairi an yankusa shay'un min ujurihi ba tare da wani abu ya tauye ba tare da wani abu ya tauye daga cikin zunuban su ma misali kaga na wajen an ce wanda ya nuna mummunan hanya a musulunci me ma'anar nuna mummunan hanya a musulunci biri a mummunan hanya ce sabon Allah mummunan hanya ne kafirci mummunan hanya ne don ka nuna wa mutum mummunan hanya ka ce wa mutum je kai kafirci musulunci ya hana je kai a musulunci ya hana je ka yi sabon Allah musulunci ya hana to kana da zunubinsa in ya samu zunubi ɗari kai ma za a baka zunubi ɗari kuma ba wai an ɗibi wani abu daga cikin zunuban shi bane aka baka ka raba daidai ko da kai da ka nuna mai hanya ba ba kowai ba shi dama za a baki ɗari ne to saboda kai ne ka nuna mai hanya zai to da kai da shi kun yi kankan kan wajen zunubi na da wannan ko na'am na sunna fil istilah al usuliyin to idan mutum yana zunubi sai kamar ya'yan shi misali zai iya shiga ciki mutum yana da ɗa to yana aikata wani kafirci haka ko yana yin wani bidi'a ko yana shan sigari ko yana shan wiwi ko yana shan giya sai dan shi ya ga baban shi na yi zai kwafa shi ma shi ɗaya ne amma don mutanen kan hanya kana aikata wani aiki sai wani mutum ya kwabe ka kai ba kai ka ce kwabe ka ba baka kira shi ba ka yi zunubi shi ma ya yi zunubi Allahu a'lam amma idan kai malami ne kana aikata bil'a sai zama ɗalibanka sun bi ka wajen wannan bil'a to shi ma ko da baka kira su ba kana matsayin uba ne a gare su to kai ne ka koya musu wa iyaz billah والسنة في اصطلاح الأصوليين والسنة أشكال اصطلاح معلمة أصول الفقه هي قول النبي صلى الله عليه وسلم شيني مغانا منزو صلى الله عليه وسلم أو فعله هو شيء منزو صلى الله عليه وسلم أو تقريره كما تقرير منزو أبندا أني أقبى منزو منزو ينا غني يشورو شيني تقرير أغاري ta abin da aka yi a gaban manzo manzo yana kallo yana farke yana kaza ya shiru bai ce komai ba to kamar ya goyi bayan wannan ne fa qawalin nabi sallallahu alaihi wasallam kafira to nan wajen idan malami ne fa malami dalibi na aikata wani abu a gaban malam sai malam ya shiru wannan dalili ne cewa malam ya goyi bayan abu wani lokaci akwai malamin da zai ga dalibi ya aikata abu ko ya shi wani lokaci malam ya yi wannan ne dan tsoro ko malam ya yi wannan ne dan sakaci ko abin da ya kama da wannan to wannan abu ko kuma akwai wani dalilin da ya sa malam ya shi a gani kasancewa malam ya yi shiru baya nuna wai malam ya goyi baya a gani ko mutum yana da ainihin mahaifi shi malamin sai mahaifi shi na aikata wani abu to sai shi malamin zai shuru. shin dalilin ya kan cewa abinda mahaifin ya aikata daidai ne ko malamin na da 'ya'ya 'ya'yan sun aikata wani abu malamin na kallo dalilin ya kan cewa malam ya goyi bayan abu la zan kawo misali akwai wani malami imamun juma'a ne yana yawan yin huduba akan lalacewar yara yara suna sanya wizi yana yawan wa'azi Tunannan sai aka kori yaran shi kudin makaranta kuma yana matsa wasu sosai akan wizi kuma da gaske ce da aka kori yaran shi sai kawai sai yaran ya zo gida sai ga baban a cikin gida sai baban ya kama yaron ya faru ai an kore ne an kore ka eh su zo mu je makarantar ana zuwa makarantar kuma ana koren wizi ya riga yaron shi bai ma san yaron da wizi ba kuma shi ne hankalin shi ya tashi kawai ya za a kori yaron shi bari je makaranta ya yi roƙo to shi bai kula ma da wannan yaron ba ashe wannan da ya dinka ma yaron yaron ya rage wannan shi hankalin shi kawai bari zai yi maganin da Allah ya gyara yaron shi yana zuwa makaranta sai masu kulawa da wuri suka ce to aka maka lawo lafiya ta ai an kori yaro na kuɗin makaranta ne kuma gaskiya ban cika so ga yaro na ya zo na gida ba saboda yadda layi yake to insha Allah tun da kai magana za ka maka ga wannan da yasa ba daidai bane a lokacin hankali kake dawo me yasa aka ce wuri yake subhanallah wallahi ga wuri ya shi kuma gashi ya kama yaro suna tawowa shi inda hankali ke nufa. inda hankalin shi ya nufa daban ga yaro nan ya biya ɗinke wannan ya mai da shi da tsatsi abin da kuma shi yake hudu ba a kai da sauransu haka nan to irin wannan in babu huzuri za ce baban yana kallo a gidan shi wa'azin da yake ya kyale gidan shi haka haka nan ya ba da kuri ce wallahi bai sani ba wa ake ke A shi yana ne da kanshi ya je ya rage wannan wandan shi ba ba abubuwa to ba sun yi wa kwakwalwa calculation ya yi wa shi bai ma lura da ya kamata in yaran zai fita ce in son samu ne ku baye ne don in gani to shi ya dauka ya gama tarbiyyar ta da yaran ya dauka kawai shi alhamdulillah ya gama tarbiyyar abu ya wuce to shi bai san yaran za su bitin din shi ba to irin wannan wani lokaci mutum na kallo za ga mutum haka ba kai ki kallo wallahi shi haka kuna haka abin da ki kallo daban <laughs> to shi da abin da ya faru ga yaran da shi kuma malam mai hudu ba to su shi yasa wani lokaci ake cewa hatta manzon Allah idan kayi a ba za su kayi a gaban manzon Allah manzon Allah yana farke kuma yana kallon ka to wannan shine sunna ta qaririya na'am na'am minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin akwai maganar manzo sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat lalle ayyuka suna tabbata ne da mi da niyoyi wa inna ma li kulli imri'in ma nawa wala li kowane mutum abin da ya niyya yake samu al hadith eh wa af'aluhu aidan kathira ayyukan manzo sallallahu suna fa da yawa min ha mislu ma nukala fi salati fi sifati wudu'i abin da aka ciranto daga siffan siffan me wudu'i eh daga ci akwai abin da aka ciranto daga cikin siffan alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam salati da siffan sallan shi wa hajji da siffan hajjin shi na'am wa taqriruhu bi ma'ana an an yi ala bi annabi sallallahu alaihi a aikata a gaban shi sallallahu alaihi alhali yana farce gani yana ba bacci yake yi ba ba wai ya rafkana bane ko wato ba ya ba ya yi mantuwa bane kuma ba ya rafkana bane misaluhu marawa ibn umar radiyallahu anhu misalin shi abinda ibn umar ya ruwaito Allah ya kara masa yadda ala nabi sallallahu alaihi wasallam lana annabi ya ce mana sallallahu alaihi wasallam lamma raja min al-ahzab lokacin da ya dawo daga yakin ahzab la yusalli anna ahadun min al-asra illa fi bani quraiza kada dai daga cikin ku kuskura da yi sallar la'asar sai cikin bani quraiza fa adraka ba'duhum al-asra fi tariq sai wasu daga cikin su suka rinci la'asar akan hanya ko la'asar ko fa adraka ba'dahum al-asr hmm. sai sashen su la'asar ya riske shi za ya fasara haka ko ya zama ba'dahum ne fa'il al-asr maf'ul bihi hmm. ko kuma la'asar din shi ne fa'il ba'dahum shi ne maf'ul bihi an gane sai wasu suka sai la'asar ya riski wasu su wato akan hanya fa qala ba'dahum sai wasu suka ce la nusalli hatta na'tiha ba za mu yi sallah ba har sai mun je garin Qurayza eh, wa qala ba'dahum wasu suka ce za mu yi sallah haka nan hmm. ولم يريد bin ذلك ba wai haka yake nufi a gare mu ba ba haka manzo Allah ya nufi ba fa zakala lin nabi sallallahu alaihi ne da an ce kar a kar kar ɗayan ku yi sallah sai a bani gureza sai wasu la'asar ya riske su ka ce ba za mu yi sallah kan hanya ba an ce sai a bani gureza kanan wasu kuma ka ce abin da yake nufi yana nufin dai mu yi gaggawa ne mu yi sauri mu tafi amma in sallah ya riske ba kan hanya mu yi sallah fiye ya aiki sallah a farkon lokaci mu tsaya mu yi sallah sannan mu wuce kada garin mu je can wajen lokacin sallah ya wuce to kaga wayancan na farko sun yi aiki da zahirin nas wayannan kuma sun yi jam'in nusus annabin da ya ce mu yi sauri mu yi sallah a can shine kuma ya ce mana mu yi sallah kan lokaci to za mu haɗa guda biyu gashi mun yi sauri sauri yake nufin sannan kuma za mu yi biyayya gare shi ga yin sallah farkon lokaci na'am na'am fa zakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambaci wannan ga annabi ya rasulullah wane ne a cikin mu yayi ga abin da muka aikata falam yu'annib wahida minhum bai zargi ɗaya daga cikin su ba zai nuna kowanne daga cikin su ya yi daidai ikilafu talawu ne an gani kowanne daga cikin su ya yi daidai insha Allah ba ku to wannan kaga annabi ya yi takariri dan abu kaga kyakkyawan misali na takariri shine an ce an yi a gaban annabi ne yayi wannan a gaban annabi abin wato an riga an yi ne sannan ka bashi labari sai yi ta dariri amma misali a ce mun yanka doki a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma annabi na kallon mu bai mana inkari ba mun yi sallah bayan magariba a zamanin manzo Allah kuma annabi na kallo bai ce komai ba irin wannan shine kaga an yi a gaban sa yana kallo bai ce komai wannan shine kyakkyawan misali na takariri eh نعم نعم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه السير إذا وردت إنها تبتلي قال تعالى wato waɗannan sigogi hmm. na umarni an umarni kamar if'al da kuma muzari wanda an gwama shi da lamun amur misalin litakun swadiqan fi hadisik da misalin ismu fi'il kamar sah amma ko kuma almasdar annaib an fil amr ka qawlihi sa'ayan ila salah ai is a sa'ayan to wayannan sigogi da ire-iren su in suka zo eh in suka ago an ce hazi siyar mai eh, idan waradat mujarrada an al idan sun zo kuma sun tsaraita daga karina inna tattali wudu to su kamar yadda muka gabatar suna hukunta wajabci ne hmm, al-awwal qala ta'ala mursidan lil mu'minin inan ne da ta shiga shan to dan dawo ma gaskiya ala ta'ala murshidan ila al murshidan ila nau'in daga nan ce eh. eh Allah ta'ala ya faɗa yana mai shiryar da mu'minai ila nau'in man ataka arqa ila nau'in min itiki arqa'in musulmi zuwa ga nau'i na ɗan tabayin su musulmai a gane Allah ya faɗa yana shiryar da mu'minai zuwa ga nau'in ɗan tabayin su musulmai fakati fakatibuhum in alimtum fihim khaira eh wato ku daura musu fansa an can wallazi da yabtaguna kitab bil ma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira eh wayannan da suke neman a daura musu fansa daga abin da hannun daman ku ya mallaka idan kuna da bawa wanda kun mallake shi sai yana neman ku dora mai fansa fakati buhum to ku ɗora musu fansa ɗin in alimtum fihim khaira in kun san akwai alkhairi ka ɗora musu fansa ɗin to kun ji wannan wallazina yabtaguna alkitaba wa'annan da suke neman ku ɗora musu fansa to kun ga ɗora fansa a nan wajen shin ya zama wajibi inda an ce fakati buhum in alimtum fihim khaira wannan fakati buhum ai umurni ne ko al'amru huwa fakatibu wannan umarni shi ne fakati gugun masrufun an hakikati an juya da shi daga hakikanin sa wato hakikanin shi wajen shi fakati gom umarni ne na ila ha zuwa ga wani ta bil qarina adalla ala zalika da qarina mai nuni akan wato abin da ya fitar da shi daga wudu shine qarina dama idan umarni ya zo to asalin shi na wajen shi ne kafin ka ce ba wajibi ne sai mu ce mai fitar da shi daga wajibi sai ka ce qarina ina qarina din yake to anan ina kalila yake ba kalila bane dan an ce an ce ku dora musu fansa in kun san alkhairi gare su to in kun san alkhairi a gare su wato dole ne ku yanta ko musafi in kun san alkhairi ku yanta su dole ne ai zahiri idan na san alkhairi ne Allah shi idan ka san wani akwai alkhairi ga yanta shi yanta shi ya zama dole ba ya zama dole in ka san ɗanka na biyayya kyautata mishi tun da kun san alkhairi ne ku danta su har yanzu bai fita daga wujuhu ba wani gari na ya fitar da shi daga wujuhu na'am shi gari garina wajen na baya cikin ayan in ka duba doron ayan har yanzu ne wajibi ne in dai kun ga akwai alkhairi ga yanta bayan ku yanta su Allah ne ya umurce 'yan su har yanzu zai zama dole amma menene ya fitar da shi daga wajen shi karina ce kharijiya sahabbai da aka saukar da wannan aya mu je ki samu shi ila ya bil karina adalla ala zalika huwa nadab eh wato da karina mai nuni akan haka huwa nadab huwa nadab ne karina na mustahabbanci wata karina zalika wato tabbatar da wannan gashi nan daukar al'amur ala hakikati da a ce umarni yana kan hakikansa da wajaba ala kullu ahadin alimal khairiyya da ya zama wajibi ga kowanne daya wanda ya san alkhairi ke da tsiki ga bawansa an ya cika wato ya yanta shi an gani da ya zama wajibi ga duk wanda ya san alkhairi ga da ya zama wajibi ya shi au ko ya tsora mai fansa idan ɗalibin ya nema ya ce wa mai gidansa ina so ka ni a ya ce wa mai gidansa idan shi bawa ya ce wa mai gidansa ina so ka yanta ni to da ya zama dole a yanta shi na'am walam yanqul ilaina an annabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahad walam yunqal ilaina ba a to zuwa gare mu ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin sahabbai eh, min ashabi wajabcin wannan ba a ciro wajen cin wannan ba daga ɗaya daga cikin su walid sabit anna kaseeran min as-sahaba kai abin da ya tabbata shine da yawa daga cikin sahabbai dallon na da dalili sun zamanto suna ta riko da bayan su walan Ba bas dora musu banza ba ba da nuzulul aya bayan saukan wannan aya mai daraja kun gane wannan wato da aka saukar da wannan aya sai sahabbai ka dan yi wani dabara sai ka dan kowa yake bayan sa ya ga ibani akwai bayi wanda yake wato ɗan tasu alkhairi amma sai sahabbai suka ci gaba da da rike bayan da su ga ko za a saukar da wata aya ko manzo Allah zai musu inkari wala yunkiri alayhim nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga manzo Allah bai musu inkari ba ne wato har manzo Allah ya bar duniya akwai mutanen da suke da bayi kuma manzo Allah bai ce dole ne ya yanta su ba ko manzo Allah bai musu inkari ba masu bayin adalla ala annal amra fil aya laysa ala haqiqati sun nuna cewa lalle umarni a cikin ayan ba yana nan bane kan hakikalin sa a'a yana nan kan musabanci ne kuma wannan shi ne karina ne harijiya an gani haka a shi kenan dole ne wani lokaci ga aya sai kuma ka duba daga waje ka duba a waje ka ga abin da ya fitar da shi daga wajabci in babu sa'annan ka ce wajibi an gane hmm. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الخلاصة الآن إيه. إيه خلاصة الآن وتخلاصة يزوء magana ta ma min amin fil kitab illa babu wani am a cikin kitabu wa sunna illa yumkin takhsis face yana iya yiwa a yi takhsisin shi idan ga am ya zo to zai iya yiwa a samu nasin da ya rage mai karbi wa hal naqul illa khussisa shin zamu iya cewa ma min am illa khussisa babu wani am face ayi yi takhsisin shi la bal naqul yumkin yumkin babu wani am face face za a samu abin da zai yiwu ya yi takhsisin shi ba dole ba ne akwai amu wanda yake wanzuwa kan umum din shi yanzu aka ce Allahu khaliqu kulli shay'in shin wannan amu ne wanda aka yi tafsir da shi Allah shine bai halittan komai shin tunda an kace mamin ma min am illa huwa mukhassas sari ko ma min am illa khusisa to wallahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ne mahalicin komai shin menene ya rage wannan magana ɗarfi? a wajen motar zira suka ce sai dai ayyukan bayi Allah ba shi ya halici ayyukan bayi ba ya hukuncin wanda ya wannan tarsisin, ya nuna Allah ba shi da iko wajen halitta ayyukan bayi kaga wannan shi ne kai tsaye ko wane ne ya ce Allah bai halici ayyukan bayi ba bayan Allah ya ce wallahu khalaqakum wa mata amalurin. Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa Kullura? lura saboda haka a wannan komai Allah shi ya halice ku babu abin da ya rage ma wannan ayin karfi wallahu bi kulli shay'in alim ba Allah masanin komai ne akwai abin da aka yi tafsiri illa misal wallahu bi kulli shay'in sai aikin bawa hmm. an gane yan kadariya kace sai aikin bawa aikin bawa Allah ya san ya san abin ne bayan bawan ya aikata amma kafin ya aikata Allah bai san da shi ba an gane wannan shi kuma Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in alim an gane inna lana ko abin nan na menene illa misr wallahu bi kulli shay'in alim eh sai dai misalin wallahu bi kulli shay'in alim da wallahu ala kulli shay'in qadir kaga ikon Allah ya game komai babu abin da ya mai tafsiri innahu bi kulli shay'in muhit lalle Allah bai ya komai ne ba wannan am ne wanda yake ba abin da yake tafsiri ashe kuskure ne kace duk wani am akwai abin da yake tafsiri wa ashbahu da makamancin wannan fa hadhi ma yumkin fi at taksis. wannan baya yiwa a yi tafsirin shi da annahu law amkana at taksis. domin da zai yi a yi tafsiri a cikin misalin wani tafsira cikakku la jaza an fiha at-tafsir an yusafa Allah bima yaqtadi naqas da ya halatta a ce an siffanta Allah da abin da ke hukunta mai na kasu kenan ko da ya halatta a siffanta Allah da abin da yake hukunta na kasu wallahu azza wa jalla munazzihun an haza Allah mai girma da daukaka ya tsarkaka daga wannan am su'al tambaya abbara al-mu'abbir walau abbara mu'abbir da wani mai magana yayi magana yace qala ma min amin fil qur'an illa fusifa ce babu wani am a cikin Qur'ani face ayi tafsirin shi kullu hadha khata sai mu ce wannan magana na kuskure ne ba hunaka umumat lam tukhassas sai mu ce a cikin Qur'ani akwai umumat wanda ba yi tafsirin su ba na misal hurrimat alaykum ummahatukum mu eh, misali a ce an haramta muku iyayenku wa banatukum da ƴaƴanku wa akhawatukum da ƴan uwanku shin a cikin iyaye da kuma ƴan uwa da kuma ƴaƴa akwai wanda aka yi tafsiri zaka iya auren su kaga wannan lafazi ai yana nan kan umumin shi dukkan ƴaƴan ku haramun ne dukkan iyayen ku wato an iyaye da uwa da kaka da kakan kaka da sauransu da ƴan uwan ku gabaki dai haramun ne ku aura hunaka umumatun khususat sannan a qur'ani akwai umumat wanda yake an yi tafsirin su misul hurrimat alaikum almaytat wad dam misalin an haramta muku matacce da kuma jini hmm. kaga wannan an ce annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam mai lana maitatani wa jamani an halatta mana matattu guda biyu da kuma jini ne guda biyu an haramta jini banda guda biyu an haramta matacce banda guda biyu ko ala manzo Allah ya yi tafsirin shi sai ko بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعرف المؤلف العام بقولك wato shi mawallafi ya yi tarifin am da cewansa wa hadduhu lafzun ya ummu aksara min wahidin min gairi ma hasirin yura shi tarifin am lafazi ne wanda ya game mafi ya game su min gairi wa min gairi wato aksara min wahidin wanda ya game abin da ya fi ɗaya min gaira ma hasu yura ba tare da wani iyakan cewa da ake gani ba hmm. ba tare da wani iyakan cewa da ake gani ba Ya yani rahimahullah an al'ama lafzun dalun ala aksar wato ma'ana am lafazi ne mai nuni akan fiye da guda ɗaya min gairi hasirin ba tare da iyaka ba wa idza qulta zaidun in ka ce zaidun fa hadha laysa bi am shi wannan ba am bane Da ya yadullu ala Wahi. domin shi yana nuni akan guda ɗaya zaidun yana nuni ne akan ɗaya ba an bane shi Na na'am wa nanu naqul mu muna cewa ala aksar min wahid wato abin da fi ɗaya Wai wa idza qulta rajulani in ka ce rajulani falaysa bi wahid eh wannan falaysa bi am eh falaysa bi am falaysa bi am to shi in dai ka ce mutane biyu ai wannan ba am bane shi li'annahu yadullu ala akthar min wahid domin shi yana nuni akan fiye da guda daya amma tare da iyaka mutane biyu suna da iyaka a gani da zarar ka ce mutane biyu ko mutane ko mutane 100 ma da iyaka gare su wa idza qulta 20 rajulan in ka ce mutane 20 fa aidan laysa bi'am shi ma wannan ba am bane li'annahu yadullu ala akthar min wahid ma al-hasr hmm. sai dai in yana nuni akan fiye da daya a domin shi yana nuni akan fiye da ɗaya amma an mai iyaka wani zakulta annas in ka ce annas fa inna wa amun eh wato wannan am ne li'annahu yadullu ala akthar min wahid domin shi yana nuni akan fiye da ɗaya min gairi hasr ba tare da iyaka ba innal insana lafi khusr a gani kaga wannan kalmar innal insan kaga wannan an sa alif da Lamu na istigra'il jins kamar ce ne inna kullal insani fi khusus lalle dukkan mutane suna cikin hasara wa kulikal insanu da ifa an halicci dan adam mutum mai rauni kamar ka ce ne wa kulika kullul insani da ifa wato an halicci dukkan mutum da ainihin rauni ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane lalle mun halicce ku daga namiji da mace wannan ko makaraju umum amma wa ma'anahu ma'anar khusus ko ya ku mutane lalle mun halice ku daga namiji da mace am ne ko amma yanzu da ce sai rewa sai rewa sai dai annabi adam shi an cire shi daga wannan umum din kaga idan muka dauki wannan gundarin ayan shi kenan kawai duk mutanen duniya har annabi adam daga namiji da mace aka halice su amma sai mu ce annabi adam la wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin shi annabi adam an halice shi ne daga asalin tabo shi tabo ne summa min ha la la la la ba shi ne summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin ثم خلقناه ثم جعلناه nutfatan fi qararin makin wato nan mun halice ku daga wato asalin tabo an gane ku sannan sai muka sanya ku mai duban mani wancan wane ne aka halice shi da tabo walakar a abakum da kadiri kenan walakar kalakna abakum min sulalatin min din na. summa ja'alna na ja'alnakum wancan a bakun ne sannan ku sai muka sanya ku ƴaƴan shi kuka zama dugon mani a cikin wani tabbataccen waje wanda yake da tsatsi an gane wannan to kaga shi lafazi yakan zo am amma a samu abin da ya taksirin shi wani lokaci lafazi zai zo am ba abin da ya taksirin shi innal insana lafi khusr kaga an yi taksir ko bai ba daga cewa illal ladzina amanu illal ladina amanu wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq mutananka sun karyata shi sun karyata alqur'ani alhali alqur'ani gaskiya ne wannan am ne ko am ne ko am akwai abin da ya tafsirin shi Me ya tafsirin shi lakin rasul والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله sai dai manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi sun yi jihadi da dukiyoyin su da kawukan su fi sabilillah kaga wannan ya fitar a ashe manzo a wanda suka yi imani tare da shi wannan wakan zama biyi kaumuka din nan ga am ne wanda ba dukkan mutanen shi ba kuma biyi imani da shi na'am na hukumul am hukuncin am annahu yatanawalu jami'a afradi lalle shi ya kunshi dukkan kunsa illa bi dalilin sai dai da dalilin shine illa bi qarina kenan hmm. in an samu qarinan da ya fitar da shi wa man idda'a khuruja faqad khuruja fard min afrad duk wanda yayi da'awan fitar da wani dai wani daidaiku daga cikin daidaiku umum anil umum yana so ya fitar da shi daga umum fa alaihi dalil kuma kariyar da aka bayar in ka ce wannan nassin am ne wanda aka yi taksisin shi sai ka kawo dalili kun gane wannan asalin lafazi al'am ya buƙa ala umumi illa idza dalla dalil ala taksis shi am yana nan yana wanzuwa kan umumin shi sai dai in dalili yayi nuni akan me tafsir kullu na in ka ce wannan nassin an yi tafsir ce me yi tafsirin shi shi yasa ake ta bugawa da da ainihin mutanen da suke cewa akwai biri'a mai kyau annabi ya ce kowace biri'a bata ce ya ce kullu biri'a dalala ko ha kuma kullu dalalatin nar ko inna kullu muhdasa bid'a wa kullu bid'a wa kullu bid'a dalala wa kullu dalalatin nar ha to sai suka ce wannan kullu ce juz'iyya ba kullu bace kulliya an gani akwai bid'a mai kyau akwai bid'a ma wanda yake wajibi akwai bid'a kaza sai ka ce musu ai al'am ya buƙa ala umumi illa iza dalla dalil ala taqsis shi am yana wurduwa kan umumin shi sai an samu dalilin da ya mai tafsir menene abin da ya mai tafsir babu mutum da babu ko yana nan kan umumin shi ai Umar ya ce zai batun jiriya a hazin Umar da ya sallan tarawih Umar da ya zo ya zo ya ga mutane suna sallah ɗaya ko a cikin masallaci da Ramadan kuma ji wani ayi ana sallah ɗaya-ɗaya ko ayi a masallaci da ramadan sai ce lau jama'atu haula ala qari'in wahi me yasa ba zan tara wayannan mutane ba akan wato imani guda ɗaya? sai tattara su karkashin ubay bin ka'ab da tamimu dari da dinga tara mutane suna musu sallar asham mai hukuma ana yi a rarrabe kuma yana ko to wata rana da yazo masallaci masallaci ya cika ana ta sallah sai abin ya bashi sha'awa sai ce ni'matul bid'a hazi ma dalla da wannan bid'a din ana sha akwai bid'a mai kyau ko to wannan yayi takfisin umum na to kuma ya kira ta bid'a ma dalla da wannan bid'a din kaga wancan manzo Allah ya faɗe shi a ah, Umar yi tafsirin shi ana taksisi da wada da na sahabi <laughs> to masu kyau akwai bidiya mai kyau sun dogara ga wannan kenan umar na da fahimta akwai bidiya mai kyau to mu ɗauka cewa umar yana nufin bidi'a ce ta ibada bidi'a ce wannan mai kyau shin maganar sahabi yana taksisin maganar manzo la shi sahabi ba mukhassis bane baya iya taksisi to ballantana shi umar ba abin da yake nufi kenan cewa yana nufin bid'a ne a cikin addini ba umar yana daga cikin masu tsananin yaƙi da bid'a idan an ce wannan bid'a ce mai kyau to menene abin da za a iya da wani ka'ida za a iya gane bid'a da kyau da mara kyau akwai wata ka'ida da za mu gani in mu gani mu ce wannan bid'a ce mai kyau wannan bid'a ne mara kyau kaga buɗe kofa ne na barna sosai wanda mabanda za su yi amfani da wannan dama wajen duk wani barna wanda ake so a shigar da shi musulunci sai a shigar sanar ta cewa ai bidiya ce da kyau shi za malaman sunna sun zage takobin yaki da duk wanda ya faɗi wannan magana din saboda in har magana ya samu amsuwa to kusan duk wani abin da ake toshewa cewa an an kofa musulunci an rufe shi ko ba an shi harfa kofa musulunci ba sai sai sun yarda amma sai malami ya samu wani dama da zaran ya shigo da bidiya sai ce ai wannan yana daga cikin bidiya mai kyau kuma ai dama musulunci ya yi zafi bidiya mai kyau sai ga duk sauran miyagun aƙidu sun samu shiga to shi umar da ya faɗi wannan ai ya san cewa manzo Allah ya yi sallar asham da yana sallah shi kadai sahabbai suka zo suna bin shi sallah ko da suke bin shi sallah din manzo Allah ya hana su bin shi sallah cikin jami'i daga baya ga wannan ya ba wannan labari wancan ya ba wancan labari wancan ya ba wancan labari da ya ga abin yayi yawa sai manzo Allah wasa ran sai ya fitowa da ya fitowa can daga baya sai ya fito sai ce abin da ya sa na ki fitowa saboda na ga kuna ta zuwa da yawa misali to ni ina jin tsoro kada a fallanta muku ainihin wannan sallah din ne abin da ya sa ya ki fitowa kada a fallanta sai ya dakata aka daina yi me yasa ya dakata dan babu kyau a yi jami'i din dan me dan kada a fallanta to daga baya bayan ya rasu ba bayan ya rasu dama me yake tsoro kada a fallanta ana saukar da wahayi ne lokacin da yake raye to da ya rasu ba wahayi ya yanke da wahayi ya yanke yanzu ba a tsoron a fallanta sai a yi mai sai a dawo da shi idan zalatil illa zalal ma'lul tunda illa ya gushe shi kenan ya ka dawo sai Umar ya dawo da shi kun gane ba aikata zamanin Abubakar ba sai lokacin da Umar ya zo ya ga ana yin sallah a rarrabe sai ya hada sai Umar ya kira wannan bid'a ba wai lura da shi bid'a a matsayin addini ba an gane bid'a ga larabci wannan binisba zuwa ga abin da yake tunda annabi ya riga ya rasu an daina yi kuma abubakar ya zo ya rasu ba a yi ba to yanzu binisba zuwa ga mulkinsa abin ya zama kamar sabo ana kira wannan bid'a nasabiyya bid'a lugawiyya nasabiyya dangane da abin da yake bayan manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da yake bayan abubakar sai ya zama kamar sabon abu amma ba sabo a wajen addini ba addini ya san da shi da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi Kuna da wani ko saboda haka wannan ba ba ne na addini na alfiya min adiyab eh na kai min adiyab shikenan an abun نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فرق التحمل وسيغ الأداء واتو هنيا واتو دوكا علم hanyoyin da ake bi a ɗauki ilimi a wajen malami da kuma siga na ainihin isar da hadisi zuwa ga ainihin siga na isar da hadisi zuwa ga mutane asama daga cikin hanyar isar da hadisi akwai hanyar ɗaukar hadisi wajen malami a tahammul juna hmm. akwai asama jin hadisi wajen malami mutum ya ci daga lafazin malam malam yana kowa ɗalibai sun zauna malam yana haddasa na fulan an fulan an fulan an fulan kowa yana ji yana haddacewa mai haddacewa da kwakwalwa yana yi mai rubutu yana yi imla'an min hizbi wato ya to wato malam yana shifta daga haddan shi au hadisan min kitabi ko malam yana ba da labari daga littafinsa ya gane ya yana ba da hadisi ya ɗauki littafi yana karantawa ɗalibai suna ji wa huwa arfa'u turuq at-turuq at-tahammul shine arfa'u turuq at-tahammul shine mafi daukakan hanyoyi na daukan ilimin hadisi a gani wannan shine arfa'u saboda uslubin da manzo Allah ya bi kenan sallallahu alaihi wasallam a wajen karantarwa yana faɗa sahabbai suna haddacewa ko yana aikatawa sahabbai suna aiki suna haddacewa wa yuqalu fil ada to ana cewa wajen isar da sako na sama sami'tu zaka ce sami'tu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aw sami'na fulanan ko sami'na fulanan qala sun sai mataki na biyu bayan sami'tu sami'tu ya fi dacewa da lafazin sama hmm. ko a nazarar lahu imra'an sami'a maqalati fa addaha kama sami'aha an gane ko sami'a um, imra'an sami'a maqalati fa Allah ya ni'imantar da mutumin da ya ji magana ta sai ya haddace ta kuma sai ya isar da ita kamar yadda ya ji kaga wannan kalmar sami'a an gane wannan ko ya shi ya fi daidai da lafazin sama sannan sai na biyu haddasa ni haddasa ni malik an nafi an ibn umar au haddasa hmm. na wannan shine kuma shine ko haddasa ni ko haddasa na ثم أخبرنا أخبرني أخبرني أو أخبرنا sannan sai an ba'ani wanda ba'ani wa'an ba'ana wanda ba'ana wallafin awal asra lafazin farko shi ya fi bayyana ga nuni a kan sama alƙira'a alashe na biyu sai karatu a gaban malama, to ma'ana karatu malam na ji an gane ku ka haddace wani hadisi da isnadin shi sun ce malam barin karanta wannan hadisi ka ji na yi daidai kamar yadda yadda ɗalibai ke bada hadda a wajen malami ko ɗalibi zai haddace wasu surori sai zai ce bari ya zo ya bada hadda to shi ma idan ɗalibi ya haddace hadisai sai ce bari ya zo ya bada hadda ga malami sai ya karanta a gaban malam malam ya ci idan ya karanta a gaban malam malam ya ji wannan shi kira kira'a a gare ah, wa yusambi hal ba'adu ardan wasu sashen malaman hadisi suna kiran shi ardan an gani kuka ce alqira'a kuka ce ardan lian alqari'a yuridu ala shaykh yuridu ala shaykh ma wato ɗalibi yana bujiro wa ainihin malami abin da ya karanta sawa'un qara'a talib bi nafsihi yi shaykh shin daidai ne ɗalibi ya karanta da kanshi ya karanta ne a gaban malam ya karanta ne da kanshi a gaban malam daga haddan shi a kitabi ko ɗalibi ya rubuta malam ga wani hadisi da sai ya duba littafin da ya rubuta yana karantawa malamin na ci au qara alaihi ghayru ko wani sa ne ya karanta malam na mau shi alhali yana ci wa sawa'un akana shaykh hafizan shi daidai ne malamin ya zama ya haddace hadisi ya haddace hadisin da ɗalibin ke karantawa au amsaka asl ko ya rike aslahu ne amsaka aslahu ko malamin ya rike asalin shi ne wato ya rike asalin shi malamin na da asalin littafin a wajen shi ausika gairahu ko wani amintacce wanda ba shi ba ya rike mai ya rike asalin shi ana kallo ɗalibin na karantawa in qalu fil ada ana cewa in za a bada in za a isar da sako ta hanyar alkira'a za ka ce ƙara'atu aw ala fulan ala shaykh wa huwa yasma ala shaykh na karanta a gaban malam malam naji aw quri'a ala Fulani. ko an karanta a gaban wani wani na ci wato an karanta a gaban wani ni kuma ina ci a gane ko to shi malamin yana ci ana karantawa shi nan walahu an yi abiyar ma sabaka ya samu ya yi ta'abiri da abin da ya gabata mina siyar zai yi amfani da su abin da ya gabata bishar da an yi kayyada bil kira'a da sharadin sai ya kayyade shi da kira, kuma zai iya cewa sami'tu sami'tu fulan ko kuma haddasa ni fulan qira'atan zaka cewa malamin ka ya baka labari shi shi ya baka labari amma sai ka ce bi qira'ati alayhi saboda ta hanyar karatun da nayi a a garin shi Za ka sa haddasa ni ko akbarani akbarani malik bi qira'ati alayhi malik ya ban labari amma ta hanyar mai. na karanta a gare a gaban shi yana ci na karanta a gaban shi yana ji an gano wani ku? nam nawo haddasani fulanun kira'atan alai eh wato wani ya ban labari ba wai ya ban labari kai tsaye ne. wato na karanta ne a gaban shi yana ji wa halil ard musawil lis sama shin ard din nan yayi daidai da sama min lafzi shaykh to kai yanzu da za ka bi ka wanda fi karfi wanda zaka ci ni zan ce ard sai bijiyo eh, kaga ni ban na je na haddace abin da kyau da na haddato shi sai kuma na karanta a gaban malam shi wannan ci ba nake yi yau ina ci ne kuma malaman hadisi da wannan lafazin nazarar lahu imra'an sami a makalar cikin nan mutum da mafi yawan karantarwa manzan Allah ci ake yi to sai manzan Allah sai zai kashe tun da haka ne kuwa tun da har manzan Allah ya fifita wannan to shi ya fi dacewa kun gano wannan amma yanzu ya kuna ciki da akwai bambanci tsakanin ɗalibi ko bai ji ba kila ma ya ji a wani waje ne amma sai zai haddato toshe ce bari in karanta a gaban malami ko ga abin da na rubuta a wajen ɗalibi malam daidai ne sai yana karantawa sai malam ya ce daidai ne kaga wannan ka duba ga ƙa'ida ya kamata a ce ya fi mai ya fi ƙarfi saboda ɗalibin ya riga ya haddato shi gashi kuma ya rubuto shi da kyau gashi yana karantawa idan akwai gyare-gyare a gyara bishi misali to shin a cikin su wanne ne ya ƙarfi? ai akwai wani ina ganin wani sahabi da ya zo jan annabi kafin ya musulunta hadisi na nan a cikin bukari da ake magana akan abin da ya shafi arz din nan wato annabi ya tura wasu daga cikin sahabbansa su yi da'awa da annabi ya tura sahabban sai su yi da'awa sai ainihin shi wannan bawan Allah ya ji da'awar sahabban sai ya ki musulunta sai zo jan annabi shi da kansa sai ce ya rasulullah ko ce ya muhammad na zo daga gari kaza ne yauwa ka turo wasu daga cikin yan sakonka yi mana da'awa sun faɗi wasu kalmomi zan tambaye ka kuma zan tsananta ma tambaya da yake daga tsauye yanzu wani zai tambaya annabi kuma zai tsananta mai tambaya annabi ci ba komai tambayan ka sai ce ina gama ka da Allah Allahu arsalaka ilan nas shin Allah ne ya aike ka zuwa ga mutane don ka karanta da su a fili ki kwarai da gaske an gane ki to zan ƙara tambayan ka tsakaninka da Allah ka gaya mun shin da wani sako ya aiko ka shi annabi ya ƙara gaya mai ya gama tambayo ya tsaya tambaya ya tambaya an gane da ya gama tambaya sai kalmar shahada to malamai suna kama hujja da wannan akan shi kira'a din ai sahabbai sun riga sun yi to ya haddace abin da ta faɗa to sai zo yana zube yana zube ainihin wannan sako a wajen manzon Allah to da manzon Allah ya ji sakon sai ya ce haka ne to shikenan sai mu musulunta abu wannan shi ard an gano wannan ko to yanzu wannan abin da ya din nan da shi wannan din da wancan din wanda yafi saboda idan ka lura shi ainihin shi shi shi kira yana hada da sama a ka tunda ai sai da yaji amma cin dai ba wajen malamin bari kai tsaye gida wani lokaci wannan ya ci a wajen sahabbai sai zo yana so ya tantance a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam an gari wanne ne ya karfi daidai suke au dunahu ko yana ƙasa da shi au fawqahu ko ar yana sama da shi ga martaba akwai aqwalun maganganu arjauha wanda ya farin jayi wanda ya farin jayi sama ya fi ɗaukaka wal asl fi al iqtida bin nabi sallallahu alaihi wasallam yawa asalin shi shine koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam fa in kana shi ya kasance yana karanta qur'ani ga mutane yu'allimuhum sunan kuma yana koya musu sunnoni to da wannan ne amma wasu suka ce dai ne akwai wanda suka qira'a an ta kawo misali kawo misali samina dai au samina kaji samina ne aka ce mun ji mun ji ai sun ji ai shi sigar da tabari shi ne a zo da shi mabriyu da mazmur a alayya ko sumi'a kila shi ne makubirin mazmud a gani? walekun salam zai yi wa lokacin gina su suna yin abu annabi na bacci musulmi yana bacci a da yana bacci ba za su ce ai manzo Allah ya gani ba an ce sai ya gani to yana barci ko manzo Allah ya juya yana kallon wani waje sai ka aikata wani abu ba ba za ka ce ba barci shi kai ba yawwa Na'am. Na'am. ba kai abin zo ka ba sai da بارك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك